إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له <clears throat> وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون <clears throat> يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله وإن النبي تفشي بقبي إدماد الآخر إدراء النبي صلى الله عليه وسلم يا قوت من قوبة تشبه بغني إيدي دغني متفقويجي ne ta haimafari ya kwaɗe shi da gute lissafi gidi insha Allah winan na gaye kadiya ako be shi te tu gobe ni ciyo tuna ya da ben sai muslim nan in ba su ko shi dona ma ko tuwe <coughs> a ah, ya gada babu na beshido ya babu izoba e min ya kitabul janayiz domin sai muslim banan ba mai babu na ayata kiyan babu stizanin biyu sallallahu alaihi wasallam rabbahu azza wa jal fi ziyarati qabri ummi babu na ji bayani ake e izinin na anabi sallallahu alaihi wasallam wa da ciwo ciwo ya ci zanki da ciwo kin wula ziyaru lo kabarin mamaye wuna na mamini babu nan ya hadisi ya mafari gani hadisi ga a nabi daga bayan abu hurera wannan bai rawun hadisin nan ga mai hadisin ya kpa ogun ni bai shi tun ke tsada ni bai gutsa hanci yau na mansha Allahu kafi ya leburo da mukarrariyan hadisin ne ga mai bana limba musni ga yi gagan haddasana abubakar bin abi shaiba karatun hadisi na zakama bai ne ya abubakar bin abi ne ko zahir harbin mun baci da wannan na ji karatu hadisi na zakamagwa tabunan kawala da ku baba man na haddasa haddasana muhammad ibn ubaid an yazid ibn kaisan an abi hazim ana bi hurera ce da wani gagan isna na bai na shidane ake fi da aha nga mai ne ga kalittu ya ga gare su ibn kaisan ne ji makancin abu hazim na bar waya na gogano wala karatun hadisin na umar wa ibn muawiya amma ba tori ku ba tori ku no bani ya mukarrarin no ula karatu ula karatu hadisi na Muhammad ibn Ubayd so ana isnadi ne buke doji na da wannan hada nauyi mutaba na Muhammad ibn Ubayd jiya Marwan ibn Muawiya ba hadisi na gobe da Yazid ibn Kaysan wannan rawi ni hadisi ku baba nan ga abu hurairu ga sahabi na gurwaya da kaina nga malam tajin mutta haje mukarrar abu hurairu ga zara annabi sallallahu alaihi wasallam kabra ummi annabi sallallahu alaihi wasallam la ziyara lo kabar yamamu fabaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba figin wa abba man hawlahu zane shi da goba biyo kuma na zane shi da bago ga na sallallahu ma na bike jina to ya fafigi e gina na bitina wa to bagi bai wa baka wa bagi faqal annabi sai gauga istazantu rabbi wa izini da so ciwi allah fi an astaghfira laha yawuya wa gafara ya mamman wunan falam yi zalli da kuma jizini ya wuya alilam yi zalli a jizini ya wuya zai jizini yau Allah waje mabliu eh lil majhul a shiga da ga mamman shiga da jin da ga ga ce ma wannan sokona fa'ili na wuce majhula sai ba adadi ya ga misalo ba Allah eh yi gagan mabili malamin san mafa'ilu ce wa bai gana ya gaci gan mabili majulu ga Allah mai yi gana ma ya gaza an dace kula majulu sai bugu su koya ya. an waga faru ya mamman ya wasta zan tuhun kya izini wadda su koya bai fi an azura

mana ziyara iri nana wọn apá otu kwaya jeli wọn alugo ya ebele mari ìṣẹ́ ya kuma ta tàbí àwà tí ní obo alẹ́gagán àdísì mai gaci olè manzila àǹfààní ló ci tíya bó mini ubo a ganwa ya wugwa na wani gagan alalli wuyo zo la ziyaru lo kabar ya mushiriki watakila waga to shi mai ba bayanin eh hadisin nan ya gba karatu da nan alimamun na sayi lubeyi da suna nubo ibn maja lubeyi da suna nubo wọn ke na ulaji ya babu na uga babu ziyarati kabril mushriki mai wuba ga gan ina jimhuriyar manje lobe yana ga gan mashiriki abawa rasulullah sallallahu yau eh gamala manje ci la fahimta na ci hadisin na ga alalle don na gai zala ziyara na kabari ya gani yayin wayan na wu wa gali kuti ne ya ba misali masu kabari ìṣáájájẹ̀lé olóma àtàwò olókàbàrí tó ga léèfí dẹ̀bà agagagaba ní sókàfìrí ìnájíné ban misali olóbò léèfí dẹ̀bà to ga na ziyara ló masu gataba na mushiriki na fi rulalo ba a san mushiriki yau to lokaci na na rayuwa na wajen ziyara min ba babi aula aka zai gaji kafiri ziyara ma aka je gaji mashiriki ziyara ma kuma kibo aka da ya je ki ja ziyara ya da dama na ya la santiya ya jawazi ko a daji musulmina to adake ke ta firayi ba zai ija ziyara a sa ga firayi wani da dama ji ya yi mani ana min ba da yaula ne ala ziyara lokacin ya ala ziyara ya ije wani ne ya ji fatan wayo mini na manzilati hadisin nuna ga sa lalli ne za cigi ogalo masu bata nan zai fi gaba daye ne lawa tigi nan mu yi yanayin lamar yadda su soko na laifi da ba yi ga ma zuwa gata wai tigi, ke ba waje ga a wani na cabu da na eh da wasu rai ewu masiki wi ewu ma gbani da wana duga ile mari na cina ile mari je na mo ile mari ne uba da shi sokona uci ka ba waje wo yewo Allahu alam a cikin kama mini karatu na ila hadisi nonon anayin wukai ga ba fara ga ni ga ga ne ki shirka wani ma daga jẹ́ bèèrè tí ṣírkọ̀ yìí ba àdúwà yàwọn ẹbí káfàrà yìí da ṣùkwẹ́yà nínú karatu na ilá àdísí na obì na wúgá ìgà gan wọn ewu gbada wọn na gan àfẹ́kẹ́gbọ́dẹ́gbọ́ sẹ́rẹ́ yìí na ṣẹ̀ríyà láyà da ya yi ya da bolo-bolo da dajiya neman kaga yi mushiriki gamala sana jajjela ziyara lo wai faga nga tún kílẹ̀ yìí o alẹ́ gan anẹ́gbà jí bọ́lọ́bọ́lọ́ ní wá bẹ́ẹ̀ ju ju àmọ́ múnú gá anẹ́gbà àwọn ọ̀nà máa anẹ́bi tún bí aná ẹ́ arìnrìn láti ara lọ kábàrú nínú ewu gbádùn ní gan káfírí kì í mi máa kó ṣíríkà yìí mi máa wọ́n ẹ̀dá akíyàn mi máa ní ojú tàtí èjì úbọ̀ wọ́n ẹ̀ sai hadisi ya boro ga hadisi ya kwagu ne da shi ce ke tsada ne da guta ba ciyan haddasa abubakar ibn abi shayba wa muhammad ibn abdullah ibn numair wa muhammad ibn musanna man guta da wani na ladisi na gwata bana wallaf da abu bakar wa ibn numair amma lafazin ala ya mata ni nan wani na alima muslim ya gwata bakar ibn abi shayba da muhammad ibn abdullah ibn numair na bí màá náà jẹ́ lọ́fọ̀sẹ́ mọ́ sanna ga láàyà bọ́ kwalu man guta ta nagan haddasana muhammad ibn fudail man na waka tu za guta ta na da wani ta hadisin da na abi sinan babu sinanu ga muhammad ibn fudail ji karatu hadisin na, zima ya abu sinanu wa huwa al-imam muslim ga ko kiyo ga dai dirar ibn murrah wuto maula hadisi na an buhari ibn bisar an ibn burayda daga ba ibn burayda ah ibn burayda wuto ku karatu hadisi na daga ba man yobo ga ana bi ko daga ba bubo abu kala hadisi na man zai fi bayani ga ibn bureda sun nuna mi gucewa abdullahi ibn bureda ibn husayb al-aslami a fiye ga kuna abu sal al-marwazi ya ce babu na wuce karatu hadisi da gwatu gana sun nuyi bureda ibn husayb kala babu bi ma'ana bureda ibn husayb ce ga ku قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور من أولاني جاي غفير لا زيارة لو قبري جما لكن رزق تاج زيارة ما أما فزورها باننا إفيد زيارة جاء نسل عليه وسلم ولن يوقعدون غغام yamna al-imam an-nawawi lubaina hadisi ne yayi bayani an-nasikh wal mansukh ina nan wule na ci fiyana a hadisi nan ina ma ina ma zai ci wuyana in wurin da aka ke ke fayin fiyana a ka hadisi nan so ta nasikh wai ziyara eh, kabari zo to mansukh in e wuna na le shi zo ga ziyara lo kabari dinama gubba ba ji tabbata da miniya hadisi nyana ci gaga wani haitukum ana digan mafi ɗaya wule alluhumil adahi ɗaya ga sai gina kayan dabba na yi ya ga yi layya na ma ya ga gina kayan dabba layya ya yi fauka salafi agwafa guta gama ife na yawon wule a ce ne eh? zanton eh, da ji kokari idan Allah ya ji na kallon yawo yawon gagwa ko kuta ga mawulun so annabi gato fa'amsi ku ma bada laku daga bani na ya daji yaye ya gana yin gina na kanai da yana yana ya wo kamnu ƙarfin ƙarfaye na

da masu ya gbani na mugai fahamsu kuma ga dalako ta wuto na shi kunama wuta hadisin na obi ake ban giga lokacin anabi na muga ga gina kallon ya gobe wuta ga nama webo a duffa da mandaci na yi da madina ebo madan eh, ya to zakirki da ah, madan lalace eh annabi shi da halin ne

imanewu ece ne ya annabibi na annabib man shiga fa'ilu o bi ma tayi ene kwabi annabibi na wuye na la daga fili na bada yan bizo na ha ke kwabi balari da yaji ga na bastu ha bastu bi ma tuarahtu tarahtu wa alqaitu so ina lugba na ina ceya na zai na bizo ha kuma na waga yadda e shishi wadda su ba har wa jifode gina waye bandocin jana kike na misali zaba yi walin da idabo na bani so kula fahimtar siya a shi shagan eh, baka-baka a yawa jo dari wai baka-baka ji a yawa mu to a shiga za mu cewa gama bayan da kishi ya ce ga mun ga wufi wa manan da yi rimi man da daba a ya mun za mu yi mun gena ya yi gina na ci da bayani cin mun gina a filina a ya nanana mai guda na yake za so ya yi na ga munja ajin e gafara ne so na na yake za a nan diga min nan wula ne ga gaya ga fi da bi zuma na haitukun a halin nadif illa fi shika sai na wayi shika hubu ina yi kawo wani manzu ga waga ya kirbato e yake mange na waga ya tafi kyan mange wana fashirabu fil askiya efe fiye na je ga tafi mange gizo wana askiya na gani je mu ya sika kulliya fata na je ga da ya mange gi ke da ke da fina ana ga mita ya fata ya ga dina efe fibo ila na bi gacin ebe na foro ewunan da shigole na na bi laya na na ga fefiyan dominiyan hantani adduba almuzaffat annakiri kata itaji sun file gogalani e jayo au iya jayo e jayo na zai laye fice fi lokacin jahiliya ji na na fayin ji ci gbagba da to waga ti gbag tu la ji fogi eh afe la fiyan ko afe la gije so iri ya na jade kan ga afe da amfani da yin jahiliya yin daga dubau ji a dubau ji dabo mu tafati dabo da kiri dabo hantali dabo bata dabo ji shiga yo na da su daga kibaje yi di kakayin ji nan a ce la fige ji annabi gaba na ga kwata yawa gina jina je ciye ke lafike jina mula ga haramu ya tafi amfani da yan kuma. ana annabi na uzire ga ga uzire ya je fuci da su mana annabi ga kemi kaya ebe na je ya ji amfani biye laji wa uziri jina ta mai ya kaji biye da yi daga nan je je ya ci da yi da yana me ya daji ya ji amfani da yi eh so wale da wani gaga to wutona na bani wa ku kadan annasikhu wal mansukh ana ya annakh annasikhu na gai ebo gina da fe da amfani da ile e fifi e je wana na biki na un ga la lugwana bani mu ce gaga dai gaga ashrabu fil askiya kulliya ake ebo gina je ga je na ga fiye na nike ya fe da amfani da ai fe fiye ne ga fina amma ka'ida da nan wala shirabu muskira da to ga te na e ga shi wuce to ma so wale no ne ya na annasikh wal mansukh ko buguta na daga ina hadisi ni ana na qala ibn numair ibn numair ngai muhammad ibn abdullah ibn numair <clears throat> min riwayu bo Eh, daga abdullahi ibn bureda eh, daga babubo a shiga a kudde da mini ruwaya bacin ɗin ba ta gama yiwu sai ga ci wule bani ne mahallin shahidi ya hadisi na cikin gogo lube da mini ya babu nona ga yi e ga na haitukum an ziyaratul fazuruwa nínú ìwòlé gẹ́gẹ́ gájú jẹ́ ara kẹ́bọ̀ ìjìmọ́ àmágbá ní ìjìyẹ tọ́ ń gbá ziyara kẹ́bọ̀rí zì àti ziyara kẹ́bọ̀rí zì lafazi na bí ààbò na wùgá fazuruwa ìpí amúrò al'amuru ma al'asulfil amri al'ujub sọ́nà ìwádọ́ na gaggan ẹ̀ẹ́fẹ́ láti ara ló máa zúkàtà ẹzà ajẹ́lẹ́ fi jíkí na naga yi bayani na ibùn hasin kàkí ugbọ́nà mai lẹ́gbẹ̀ ziyara ya máa zúkàtà wajibi ro sani láti ara ló máa zúkàtà da sáyà na ẹ̀ẹ́ kàkí ziyara za su ci kaba ibuwa na ba n kile fi jíkí wuyo ya ce ni da wani bana watakila na yi da kokara kada ya za su tsuwa ita lalo masu gata yi da kwagaya da jijiyara kabari jana ya gile fi je fa ibn hazm amma man shi ga na ya cha mai albar mu yi sajja ga na ya cha kima lo adarwa na bayina ne ugwa gaga annabi sallallahu alaihi wasallam ku ga darwa riwaya riwaya na bayina na wana annabi gafa ma arada an yazura ha fal yazurha wala ta kulu hujra tanu dabba don ala ziyara lo masu ta tana wululu uji kiliya amma o gabe la ziyara lo ta da ga wuna ni gajima Sai na waga na cagin tara man ziga an daga foro na uji ga fali ya zurhana uji taliki gani da irade ga faman arada zanu dabba na yi ba zuwa da kille ya na wala ziyara lo masu gatana a ta da kille ya nan yanayi mustahabi na ina je tuwe ga wuga ba su ko da ne ya kirke wa da ta bayan alkhairi wa da ladana <coughs> so igala aha igala bayaniyar zahiriya shi ba goma Ziyara ya kabare wuji tilya hati da mai gake cule ibe bayan zagi ji ta mala ziyara lo kabari ji a ji ziyara kem na gi da lo ne ti musabi ona e a shiga bayan a cikin damun da karatu kuma ku na gobe na suna na aisha na lamita a nisa alisalam lo masu kasai annabi ma bai ke gagawa mai tuna na nan ga ga kilawaci da masu kata dalili da na da kusare ne yan gwazo dubi ne da kiga da masu kata na amma rikici na daba na wai gaga hadisi daba ya abu rera abu rera ga ga annabi sallallahu alaihi wasallam la'ana zawaratul qubur annabi nan ya fi zagi na zai la ziyara lokacin bari jima'i. man jigan hadisin na agaga la'ana ratil kuburiya zawaratil kuburiya don ne wugbayan taksiri na anabe nan zagin da ji yabo ziyara jiya masu katana a ya ji ce baraka don jiya kirke jan ci zelo ki gofara na da tabo man wasu ko alimamul kurki duji bayani ga yan Allah in zagi ga gagan wuce sun a lokacin don da jihara sun wasu lalu masu to ɗayan wuta wuce jito kusura biyu da wasu ebe labi fa aiki yin buji eh in zagi na je ilaga masu gato na abe labi ki aiki ba a jagwaya yin ba ni jala yakin na guna kuma jigwalo tabarruji mbachiri egwawa adawu baga onye ni mkpọ mbachi mawaka na kada tuma ga enyi wada ko wuce ba abu na so da ce abin gigan gaye na ga aji tuna ma a da allo lokaci ni wuna ya be kai fa be ce kai na alwani kudu jina ma annabi nan ya وحدثنا يحيى بن يحيى الامام مسلم قال لا حديث لدى يحيى بن يحيى ومن يوي يحيى بن يحيى التميمي قال اخبرنا ابو خيثمة وطلع حديث لدى من يوي أبو خيثمة زي ابو خيثمة كن yi wuta سنو kasa بن معاويه ابن قيس الكوفي عن زبيد الياني da ban Zubair al-Yami sai Zubair al-Yami a gon kai Zubair ibn Harith ibn Abd al-Karim <clears throat> na ke da kuna Abu Abdurrahman al-Kufi na <clears throat> an Muharib ibn Disar an ibn Bureda ibn Bureda ne ne mai bai don ibn da ji karatun hadisin na na wujin ana bi da gaba buko zai kwayo zai ji shakka man ji ba bu haisa ma lawurawo da bayi maga wurawo wadda zane dai ga lawurawo nan lawurawo ya wobo in ce ya zanen gwabin wuce lawurawo ne ya kuskure bana ta dala wura wura Allah a shekku min abin haifa ma Allah ce koro yayi da bracket so so bayani wuce na da bracket na da kai wuka billa na Allah da nusan da tura na wuji da kayan eh ibo na waga gagan wurawo ne kwai da mu lamanci shiga a shekku min abin haifa ma shekka nuna da abu haifa ma asarwa ya zarta mutum shi kaɗan nan ya a asarwa an ci ta huziri sai ba ta gawayo so abu haifa ma na yi manya yaya ya yaya tamimi na ke yi manya liman musu da ma na manyan manya imam musulun sai yi shekara da nan so disu na fi da gbanin sulalai sai da muha وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا قبيصة بن عقبة عن سفيان عن ألقمة بن مرصد عن سليمان بن بريدة أنا أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم حا فريق وركي دنبي وحدثنا ابن أبي أمر ake ila na bida da ibn abi amrin bo ibn abi amrin ga muhammad ibn yahya ibn abi amrin al-adami abi umara ko okay a wa we muhammad ibn rafi wa jimijin allahu fadi <clears throat> wa haddathana ibn abi umar abi umar muhammad ibn yahya ibn abi umar al-adami muhammad ibn rafi' wa abdu ibn humayd mun guta da wani ba muslim jami'an fata la hadisin la abd razzaq ba abd razzaq ko ibn hammam sanani an mamar ba mamar ibn rashid yo al-basri ana ta'il khurasani man ne ga atawul khurasani nan ban ga gai atabna bi muslim yo na ke da dukne abu ayyubu yana al-khurasani qala ga haddasa Abdullahi abdullabnu bureda abdullabnu bureda hadisi na yawi ana bi da gaba magawagar sun babawa ya bureda tun saibu ani nabi sallallahu da kwanin sallallahu kullum ɓata bi mana hadita abi sinan bi mana ya hadisi abu sinani ga bi ɓata kuma hankali tu mana hadisa abu sinani zai ba na yayi bayani ya guta ka ka ka ina na digan wannan hule kuma nan wudana daga tiya ziyara ya kabari yau da gigiyar na kan laye wani gofa gutu ba da masalaya shishin annabi bi ni ne ya bogi na jihadai da ya lafi gele ne so iga ciwule man na yi ladabe zo bayan babu wacce kwanne ne daga ya tiya na daba nufsa alisalam waye zumiya soko eti gafar na wa baya babu ya mamuna soko majiye da nke waye zini jiwe ta wula ziyara ya harin lokacin da rubo su kuta yi zini jiyo ya shiga na bila ziyara lo ya mamu na manjiga ya gagan wadda ya kwaya a cikaka ne makobin madini latin da cin gabo kabar wuce ce wani a <clears throat> ah, yi gaci wule ma ke ibe babu ni kafi gun kitabul jana ne nan amma matsala yan babaya na fi salisali da nuya ga dano misali yau na ga shi dokunan yawi gana gwada ijali kawai lijin kuma gwayin ilishe da izini ya sakwai ina ne a waga ila an kalibar jiji na ga gaga adaman wace kuna ga al'allama muhammad abdulsalam al-mubaraka fuli man kalita fi mai gaga yan mafati mira'atul eh, mafati na ishari ya miskatul masabe so adi bayanin da cinu labe ya yi kwazo ga yi waƙe a cagabe ga basu kunan wai ga yi gaga man ya tafiye koguta ita masalayan imanci na bijo dana man shi gaba na je gaga tán ẹgbẹ̀mẹ́dé ìgbéga mi sí wọn ya alámìpa wọn tọ́ ee agagán àyè gómìnà àmọ́gagán àjìyẹ̀dà arma wato mai mirat mafati wuga yi gagán mu fa'i báwọn bó na tsohon legun gusa gana da wani

baki bo ala ya ga wuyi lamarin ya akida na gaga kawo ji mani biyu ya wada ya nana eh ala ya na ga wuyi lamarin na ga gaga kille kille ungwaye waje ke jibo yuna kuji ke mina ya ga imani so koi ko ji mani ga so kon yiwo wajibi wani ji mani daci yana e jinin zayi wani uja ci iri masalan na ya Alan wele gan gwanyo ẹgbẹ̀gbẹ̀ báwọn bọ́nà ni wọn wájẹ̀ gan gbé pọ̀bàcí dábọ́ pọ̀bàcí máa ń yìí agaghị ma nnaja ele gaga riwaya nnaja atazu riwaya nnaji be gaga imi ma a nabiji danawa na ajokun ama atazu yi lobe na na na nana aga iku dondo manji da ke kai ni gaga nan e ba man man da shi gaga yando ana ci susuna a susunan gaji na gana amma man da shi da ke mi ci gaga nan zane shi ga lobe ne ci kaci ne na a gufu ba a ga yana da ta da dana riwaya yo ina e malan goyi lankali to a ci ci to da don a ci gugu yo e ba man wuce na nga wayi yo wayi ma kici guba ada alwahyul jali wayi qur'ani eh amma da alwahyul khafi wayi as-sunna sahiha guba ba mai zuba ni boto ba baso ko boyo yo ikona e tanai wayi sunna na alwahyul khafi a cikin ya sunnatu sahiha na ndo ma yantiku la hawa ini wayi la wayi wa da baso ko gabo to wuce gaga so ebogo <coughs> mana da jike ni gaga na jumuhura dan gurkwa kwatake to mai hadisi mai hadisi ji ta so bole mai hadisi ni e ga wuce daga ganna yana wa ba mai hadisi dan gurkwa sai agba miti ganna ba dukkan ruwa bai na lawa ya ce tabbata alikoli ne joma ku ya tona magagan ade kuna waga cigan da lewa lele na gida kona yana wa alkoli ko ga ba soko ina da yadi bayani mu ga ba soko na waga ciwle man na ji shi zona misali ba na ga jiwo zan imam maliki ga tikan na ba ga ga imam maliki ka hadisin na eh kim ai matul mazaibi eji makanta wa cikon cikon ta ga shiru awa ga malamai albarmuyi sajjad ga manye gboroji man kirkina shi donan allah mifa ganna har waya ya yi wuce minu yiwu na allah mifawa ya kiwe ga wuji ke ga sassan sam ga waga bele zane ji ya ganyi gane almuta akhiru na yo ta misali ma musu yuti na manyan zuma gizi a gaba ya misala ne jizo ɗai dai ko guba na wannan zai kuma faru na ji su suna karuwa ya yi wuce minu yi na aga ga haya da jamba ga gaje da ya iko ba ci ga ga yi zane ji a ga lobe ruwa ya ke minu bai wuna a mafi miso ga ga a'a ga na ya can a ile ga ga hadisin a filo gwarna ba ta bayyana ike na bincike na ile na haddin man na taba gale mini manje to almuta na ji na taba gaga da na daji babba yamanci a nabi ji fi ɗana da wuce na bo taba zuna duk goyo na sai sakwa-sakwa su yau na na-ewu gwa na mvoye ma anabi na-ewu gwa na mvoye anabi kuje ga na zai gwa jigana ta ta ci man yo ya almuta akhiruna agabe jinna dan lamarin ne ugwa na mvoye anabi hmm. na anaji gaga lamarin na waye ji mani da ya ci da gyara gona e ko guta da Wale ko, bani ya tace na gaya waga safi gutan ka ga gija ko adata chago na jiganga yana lawa ji imani da yana eh nga da baba na di kuma na di guba ba da waya na salatin da mutun ya tsa balantana a can wa bele shi ga kila ti ji imani da na di yana Qur'ani magawa makunna mu'azzikina hatta na ba rasula ujjana bibi na da wani <clears throat> ah. ta ci mazo a filo ya korona yana manja ji wujja gannan eh ga larbaji ya zai laruba ya lokaci a nasu lalasallam buji shi ba kafi lokaci a nabi girbe na laruba ji da bobe da ku laruba ji ma nabi ismaila yau a sa shari'a dabun ya na bebe shi zo a soto lokaci a nasu lalasallam ma a cewa da daddawa da ci da wani su kula jini gama lati lokaci a nasu lalasallam na na gila ga don wuya na biya na ya zagi dabo feji sai kya da kuti ewu eh, kuta wani ta naiwa mita kijo a ke oge dawayen dakwa anabi ibrahim da anabi ismail a nan dakwala arbaizu na uje daga kutu ya, eh, eh, so eh, a zai a gaga a za da shi larabashi ya ga wuce yawa ya haya ikonan man da ci ga da ya ga wuce ba ya gaga nimanci a nasa alisalam a wadda laifiya ka ga wayena. ibona annabi sallallahu wasallam ai unja na bitwa a ta na duja na bina a ta aye gaga kuma annabi yi shijo ta ci laruba zo amma duk da waya a ci da tawidi e za ji mafi ba ta yi kwancin so a da nabi fita ya kwanci kwana a hun jikila hun ci lamiti shari'a na bina shiga yau bai na yau ko nufin na yau mini za na zai ga gaje da hadisin na a shagwa na na zai ga ganga hadisi madabo da bai cina ta mamadu muhammadu tuna yi man ci guba ba na salasalam sale a sale na a ga ya ga ege wututu amma ni jibe a nabi a ya yaje ni jibe hadisi da ba ce so ya ci hukuma ga yi ma na nabi ci mai diga hadisin nan hadisin daifu yo wanda ce wasu ga hadisin maudu yo kuma na ga hadisin wujana ya so zane je lagwa sirin na za ce ga ga ya laji wujjo na ala je gwala sunya kuma na wujja da ba na buka na wujja na kai na ga kajino eh la hadisin maudu hadisin daif eh luji jaja eh luji wujja kanga ci ake yadda san hannu fi bata ci man jo na je gaga yana la ya lo da hadisin na ji gaga e mi man ci anabi fi na bwana nka eh nka je fa kiyama so kwa sadir bawa ya zane ji al fatrana wa ma cile daga lokacin bi anabi fi ana nka ma cile zane ji ga ji jarabawa huncin na

man ji zai ga hoton na tatsuni ya taɓa ciye gwan da jirba nuna za a saya numa na biba kyamun ta ciye ba mu bo suka ce ebe na yanayi ilimi na yanayi hujja na matala lawo matala rasulu ba ba na biba ga yi jirabawa na ba ba su kwanta zan eh? so idan ciye aka zane je koya ga gaga lobe wujja ne na ma ya nima na biji fina ma adda na taba ji wujja ga yabo e na alamu yoyi nan ba na bina eh ko da kem na man ko kuna ita taba ji bayanai tukun garbaye yau shanki ce wana kuma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula eh na man da ci ya ga ayo sonna yo gaya na ma ga da su su na ɗaya ciyen mi ma na bijo da gaya na wana madaliya yo so wanda ci ga ci ci mai ya mulfati a tubi ma na mulfati ga nabi la ziyara lokacin barin da mai yo da ci ruwa gama wa yi fari ya iso kai so kuci je da na mun su ga mu yau da diya yau kuma da shi rayuwa na sallallahu alaihi wasallam so waye gina gaga e do jinna hude giba inda shi ne ji faruwa makonin gudda gwayana wani karshe rayuwa na salisanan buki faru kuma kunna mu'azzibina hatta na ba su rasula man je ji wujja ga aya ne ga daga ya al-istisali al-umu ci bene ala tafi eh su kwa taluma nufi beni ba su ga tuti fiya eh kula gwada ya dan ya ga zeni zeni zeni zeni ko kuncin da tuke fasu na ba kula gwada ya danwa amma da ga azaban kiyama ga azaban ne o ma kunna mu'azzibina ya ji azaba je ba ya lumma tafi je ba eh hatta na ba da rasula ga kiti ya ce so wuji ya ji azaban kiyama bayan fassara na manna da ci je lobe yana yana laye lobe yana ya boye ke gi bayan manji da le ga su son zuciya mu je ke e ke baya alkawali ne je ma ko yi tuwa nan dan hadisin na nabi ya gaggura na ima na biji na. wana waga cin lebe yadda ci gawai ugbanan vuwa na bi ugbanan vuwa na bi alaihi wasallam mine da lamun ugwayen nan ba na fulani sallama na shi ko dalilin da ya la wani kula an kalotu ƙur'ani su kwake tiyayya na ibrahim da babuyi mine na su kuna yana wasu kurfin kitab ibrahim إذ قال لأبي يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يوجد fahimta أبو baba anabi ibrahim fi an wukuti nga malab anabi ibrahim ci dogali matabud ma la yasmau wala yubsir wala yugni an ka sheyo eh mine gana anabi ibrahim gabi ina kuga da dama sai no daga abun ga ya bati la tabudi shaytan inna shaytana kana lirrahmani asiya ne uwa ga baba anabi ibrahim fi an wukuti shaytan wa shaytan ga kuti fi an wukuti kalmar ni dai ba ki yi soko yo ibn soko ga yi ibn surati tawo na eh banu ga yi ga gawa ma kana istighfar ibrahim la yabi illa amawiti wa da'iya falamma tabayyana lahu anna wa'du lillah tabarra min te wiya bu abu fi le gorona ba soko wa na ibrahim ma yana wuci gaba ba wa dano wani fere mai tana yau wayi gakin na wago alau gaga idan ga gagan mi ma na da dana wayo baga ya za wa na na? a sa so kona gaba ba na ibrahim dana na so kunci wa wa na ibrahim wa na ibrahim kila su kwace ga wata kadallahu ibrahim khalila asa ezu gaga bayan titiye so kwata za wannan titiye so kwata za wada na wuce ugbaga wajen nan boya ya na ya biso sokona wata abu muhammad liyan ba misali hadisa ta zirmi sai bukhari hadisa abu wurera na hannun salisalam ya ga yi gaga bi ibrahim a gunda babu yi ya mai azara A eye eye babu ba shi shi ko aska da kwaru kuma da aka shi ga nufuska fataratu wa dubara eh ani anabi hurama ta ga ba bai ba alama kullu talata sini ba ngai dai jo nan ni go ga ga le ni ba ma an mi tuni fata dini a duka sarata sawiya eh yana eh, mi sai cilewa wani gado na baba eh ba ci a guga ga to yin nan na ni ya lewo ba eh ani anabi ibrahim ta ga so ko ya ya wato ce bi ngo ma jimali ko liga wa simi biyayin nan na wa simi zai fana wa na zai kina eh? zai su kiki ma ga kun a ga babban ya kiya da ya gun wani wa da ya na nan na so ko ta ya na bibra mai zaga in ga min ma ga wa ga zan ya aljanna mi la haramu ya kafiri ji eh ba ga buga su kwa ga da na bibra mai to ci ta ku ci wale a ga na bibra ga je babu na jika su bole na wule waje eh, eh, zik waje makundunu waje makundunu ba na yi eh, multata kyate wa shi shi ka kyate da na jasa yi na eh so a kirayen daya na mai jeba wulaje dabba makundun sofa tafiya a canwu bici da waganci a caci da nan kilo su kowa gan wula alikawarin wushe da na ibrahim wa sa na ibrahim ziya da bugo kaba bawa ga allo na dai wuje kira ya fi kira zawange ya ci gaba wani wuyi ciwo na wuje ya ci kiru balu da danabuwa da ya je su yawo kiyama da buwa da ya ce wula ya daba ci ciwo da nan a to su yau da da nan to ne ya gaga cina anabi muhammadu na laye tambaya yi na gar baba anabi ibrahim ta na kin na mawalo na nadana annabi annabi muhammadu da wai wuje nan gode ya anabi ibrahim daga na wula gaga waga gaga baba annabi su kwa dana na waje nan wai annabi wuce na ito annabi baba anabi ibrahim ta na na wa gami gaga nan wasu da anabi ibrahim Ina boya ɗan zaben cibe ma wadda ke ci ulebe fahimta na zangi ya lace daga waye ji ni ma na zalona na ye jige babu fahimta wuce ciye kurano kashi sunna adi bana na bi taba kidi daga gaban ya lona ko na mu ya lona na kashi adi bana su ku taba kidi kurano daga waye ji baba na bi su ba lona ko baba na da lona ko na wa lona na ita babu fahimta wuce bi ayiyo ba mu fahimta wuce biya yi ari ke le ga na ga ga wuce nan wai wuce wuka ga da wuce na na bibo ai je ga wuce aya ne eh to eh su ku go ba alkhairi kuji ga wayi mayo riwaya yo riwaya yo riwaya yo eh as-sunnah yo as-sahiha to ita na gan ita mi ci shehu shanki kina ku ji gayi lula gayi ya ji ta ba gani ba zane ki gaggan na naya eh tan ga ganci ma aya na zamu ci ya juta be ga wata wasala al aziz rahim alladhi yaraka hina takum wa ka fi sajid as na wuci ya fassara ya fato yi ji ji fata ga bayani wuci lokwa ya fassara na gegana allahu gini ma na bijo ya kwada saji dina na bana tana wace gaga so kwaye wuwa lo na gaga ni ma na bija lo na ya eh kyo maja go ko da doro na ya ke jiwo tiga no kula ka lo tuna na ko ga jilura da bi wa to gaga uje ga biciya kuma uka nan wa na sallallahu alaihi wasallama kun ga gaga kila ne dice da na na fatima ya lokaciyan ya fatima salini bin mali kashiti dan hukuni an na lafiya ni muhammadu ni a kabayin da ci waya zaba ya wana na fatima wa Allah ya taba jaji da ba mi da adda ki annabi ga kan wa zaba waya na na fatima wasu kura kenan annabi ci ga kan guwana annabi la zuga mana annabi majiza na zuga mana na asana na ga wukan huwa na wukan huwa ga da wannan da ya ci bona na na fatima da ke ci wuci ya ji kirki ki musulma mumina wuce ta fa da muhammadu wana ada yana son azaba su koyi lona da bawun ya bi ba bawun yi su soko wa ku awa. Eh? so alumai musulmi ila yankali tu masalan nan wuji misali wani ya cile bai hamasan doci ya hankali wa ba ciya don eh, har ya doji limaki ba zura ba sabona eh? so iga hankali tun alwahi alkafi ngala Masala na dayo ga tewo ga waje na wa bayana bayani wajin Aji ke yaya. Ah. karatun da su dabo igalan kwanci fata na yaji nan haddin kenyi maya na bisallah alisallam su koga ga hanwa kuma na Allah mutu ba na bi muhammadu ana kwa kiwuyi ki karatun cin yayi yau, yanzu wani ne mun dan waga da baba tashi waga da dako tashi da yo wayo dako ojige giliman yo mo tsogon agbon gwari nga malaka min don waga gwaye etannana ya riwaya na jikin ma na bi da nona zana ke na waye ji na uje na wa faye bayana ina na e kan wa bayanu yo kuma e yana na ya tita so so ko jijin malando are ko jijin malando na ta qur'ana shikina ki annabi ibrahim mazo eti zuri ujubo faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim kuma wuta anaka lami tu na ga wuce yo da na lami tu ya na so ko gwan wuta na wakati biyu na ghafurur rahim to yo gwan wuta da gumiya so a egbejiji don na kikici gunina na wagaci ga duci jile walawa jiga ibe masala nena ebo milawun da tangi wa kafi karatu karshe na ya dube yi nan nana milawun dina egbejin mafari ba sokon na gaba Baba na ibrahim dana na sokon ke na na ibrahim na vo ci gaci kwanata na wasu ga gami gaje da haki kiba ba na biyo yi nan na kuke waye mi ce na mai na nabi na buda wana ba ciki annabi na gaga ba ba annabi dana wana wuce gwada wana ga annabi muhammad sai na annabi ibrahim da bo wuce ga haki kaci eh ubai gagan ki demini qur'ano ko sunna na ugwa gaga nwaanyị ji na baba anabi kọ na adị n'ọna anya eh adịba na anabi taba gaga baba ya alụ na ana cikin wuciga eh abeke anabi ga nan na na fati eh? dagboro na da ina ọgá wọ́bẹ̀ ìjẹ náà ń gáàjẹ̀ fẹ́ gan kí tó kọ́ nígbà kila na bi cikin kawace gana na fatima yau da ke san waye ji ne ya na bi su kwa lona na kila na ga gobe alale ya ya na bi nuhu ta wani je kafire to welo a na bi nu ma wayu wa wana dano hulidnahu wa kana fi mazili ya bunayya ma ana wala kuma al kafiri qala sa'awi ila jabalin yasmini min al ba. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المدرك kaji su kuma ta mini kurani ba e juyo ya na bi su ko mata na kuci ma uka ga gaza na gaza ci ma na na binu ubo da wana na binu ubo a masala ya bebe hujja ne da ya wukwa daga na shi ya ji wula ga gan ko ga ga gaba ba na bidana ko na na bidan a dana a ga wuce wukwa ga yi dana boya annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ga ga yi da dalili dozu da iznillah ne wukwa ga shi ya yi wa annabi muhammadu sai maje ga daga ma da daga gashi ya dai nan gata zai gwaya na bi iznillah in ji fariya wale yanayi kayan mafari ga nai kala ba ku yin tuwa na shiga dalil mafari da na maji tuwani na wale ba na ku ya za wela wai ki wa ce ga azon a gare ga ni ga mana izu ta yi ta littafi agwa amma wale yin ya ga ya ga

alkawali don ga ba su kai ba alkawali she amma me waga oke o kabo yi da don do biya dalilin nin na sapa gutu ani ti madi gutu ani na wa za dalili kabo yi da do da ni mai da fata bai ga na kenan da amma oke o kabo yi la ga yando a ina mala ye gaga na ne ke kina ne ye gana babu ganjo kaset ara ta dugubo ya kayi da shiyo ya shek abdurrahman shafri shi ya zagun shi da gutu a beji a gaye shi ya ne matsala na wana wucewa na ga gaga alalakal ada matsala wa gaji wa kaka kaka yin da wujjaji daga tura da shi tina shi alamifawa na jiye nye gwana wuce jiye gwa duka a shi ya ne bukatan laurewa ajo yi ma'aji ya da igagwa tun dondo e hoto maga agbomi kashi e dafanni wa ma duma jikini kekere dondo na yi labe yi na ugbe eza ahun le ya ku dida ahun luji tabbata bi kan upa wọ́n ìmùtàbọ́lá ẹjọ́ ìyá lówújọba chàrí ní yẹ̀wò ilé bẹ́yìn nínú ìyá àláwùgbé à ṣáágá mi gbọ̀gẹ̀gán ìyá àjẹ́kìn káàgbẹ́gbẹ́ fífẹ́ wà ẹ máa jẹ bá ṣe já ẹ́ so gbogbo alúmọ̀ musulmi jì yẹ́mdẹ̀ ìjà ilé náà àdíni àmánù yóò káàfí mayàwó ẹ̀yà sọ́kó eh waga to bai na wace addini jefi da yayi ya nufin wato da ya eh, ya soko har da bai la daga jemfuna tẹ́jì àsòkó òkúlù sòkó bó yẹ ẹjọ́ ẹni ìwílì gbẹ́yìn na nana yìí dalilin alikawar ligara ya kawuyan kata ya lamitoyin nan na amma igun kayan ẹni ìgájì dalili ya baci cinan na bayani bin ga abẹ́ ìdífẹ́ gbọ́rọ̀ náà O oto gai talaka da shi mi sha akuri musamman Najeriya wai waka to ji gana annan laye na tabo bi da wazo caji ta ka dawo mafi bazo amma igu kayan ya ce bayani bin ya gboro ga ba su kuna so dalili ba cikin mini dalili dozu ne ga wani gashi wai wuba gashi ya yi wa na bi muhammadu ana shi tubawo shi ya yi mani ji bayan na filita fi abu nan ba jalita nabi muhammadu ji ba sai talibo to ba su ko na wa majigutu amma kafi ya yi mana shi kowo bayani insha Allah na shi ele ga gaja nabi muhammadu ji ɗan ebo sai na libo na gaga kun bo sai na liba a na da beja balantana wuce da na kisa kuya balantana wuce da fi kisa kuya balantana a ci kurana yawa balantana mujiza na juta fata na wuce da ya ci yana na daga da fatan ci wana wudajin ya sai na li sai ma na gane da wani dandan ga ganna ya nini na shigan wuta kwankuro ibn dalita fi shi ya ji wani zane wa na bi muhammadu majimati kawai wasu a bai tuna wa na gano waji tabbata kafiri eh ba na su yi figanci na nga ba su ko insha Allah ga be fedo da giwe magutu na danan egi mafari a da su kwadar da na bi muhammadu latu abu sai na libo ma'ana kibo sai na libo a nika da darja nu jena daga kaci na soko ga hoda na an ka wuzraka allazi an ka zararaka a ga laifi na anas lalisalan mu na su kwaci gan wulaya na wulli wulaya ba sai na libo ya kaci, a ga na anabi wato ga yawanya sai na ligan wai latin wato ga su ko yawon na libo su ko ke la'ahun

gaja halitta na bi mamaji je ƙasar aliko na muhammadu gutu eh yi ba wayani kura tun lokaci ya gwaro yawo bayani ta yi gafedu makon yin san ikifedu makon yin su kwaja gagaga ko ye je kaje ma ye taile uzire ce ibere igbo kuga ba su kurayi ga da bai lafiya yi zuma wuce ya ga shedu kuga ba su kuna kuga ba su kun sha Allah an ci ma ila kali ci ta bayan yi na ji ya gana kusi gwamman ya yi yo ya kaka da laya kan ga su yi na ne na gu ga ya kurun ga ba su kuna eh so ya damuwa ga ko ka yi dabuwa wa fa a agbo yi dabuwa nan ji mu ta takara ranar sakata ranar yi mushaya wanda da ya gimi ji eh sun gaba su kuka ba min tabuwa insha Allah bayanin na aguji so shi ya yi gagan na diga fata egoyan su kawo febo soko shi yi tubo soko eh shi yi tubo soko kula shi yanci lugba buja adini kurani bi suna na bi muhammadu na ga yi daidai na ga yi daidai ma koyan suwa ke yi fiye ga ga shi su sulanu yu ba kuke kafa ga yi ga gan yewa ni da ya dalili na je wuba ga yewa ni da ne shi na ji bara musan ga yi guba ni na yi da wuce ne yi kurano bai sunne ne wuba ga wujin nan ba na bi la shi ga ba ni bi na ni bi tana sai ga shi dana ya hankali na wato ga ciwule ta yin da shi ne wuba ga wuye ji wana eh natuye labe ti shi a jona dalil na shi a gale ga wuta ya hankali ko yadda shi na kwaku ya jiwo kyan nuna ya a cikin kurani a nabi park a cikin kurani ma maji na yawa mile yasi na ga tuban na zumana yan shi mai ga imam maji wucin gwani na na alimam maji na ya ga gungun gajin kurani a nabi park eh shebaji wa gularwa ji ku wa ku bukure shi ku eh ma wa ba ki wa ga masalati biya to ba to ba ki ka ba to ba ta annabi fatin ku bayana eh ga ga imamu madinan nan ya wuce eh ga ga ga imamu gobe ku ba ciyayo ga isa'ibu zamani ayo jiniji ga ga tun ga ya kutu ya shi tuci ta da gobe gaci ngan zamani shi ya ji imani ga zaman tun da duk ta ta imam ta imamu dabwa eh addini a gora sai da imami a ga imamu ya yi janna ba ni sunna al'askari tubona eh muhammad ibn hassan al-madin guketo so da shi addini ne ga ji patana ngwayi lawun ladaka daga alimamu sani ashirin nan alimamu sani ashirin nan na mai rai ladi wato bo ya magu ya ji anabi nan gama zuciya zuci ana zuci wasu soko mara ya ci gandale nan na ga ya kutu ani wata kuwa imamu a guda algaibatun kukuro ba ne sun nuka algaibatun su gura zo wato adini shi adini da su ne yore da ciyore za mu ci iji ba mu ce wuni da ya akwakwakwalo wani hangi ji lalace eh abba mana zando na yi ya gya na bi ya gya na bi kirkina kuji masalata na bi sanwa bin baya kuji masalata ta ba sanwa bin baya kuji kore ciki sanwa bin wa kirgiyar yi rikici na ya ci da boye lobe kin ya galo a ga ajalla lahu farjahu ajalla lahu farjahu eh so kabo yi gayen dobiya ka mai gani na wa zawuja amma amai ga ke kuwa da biyu kuma da yi ji ma da kau wuje ne sabat wuje ci ne sabat da ci guya da ando ci na wuje sai da ando ci guwa eh so ta to shi o to ba te shi ya eh fununu o ka kayin o eh sannan jin ajiyar taimako wata kila adana ajiyar taimako na sai ba lokaci al'ummar musulmi ne ke gina igana su kwan fide kai balado su kwalugu jibo ijoma su kwalugu jibo lema su kwalugu jibo adiya gama su kula yardu jibin gocho ne ni bon so ndo ne ga ga chaji de dana cho pa tan yesu ko ko pa tan yesu ko awa mu pa tan yesu

wala alumu musulmi wa dai ka fitina won lugwa yiji lafiya ko to ni bo to ndo yi gagan dale ba ne ko bayu gobe ra ke bayu gobe so ko fadar yi. ya yi zane da digara ta alkhairi wa dini muslim tufu be goro ta alkhairi wa na allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله